godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi kenan muna takwas ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi tana da shekara 1437 wanda ya daidai da yau muna sha hudu ga watan biyar shekara ta 2016 ha? abin sha biyar ne ko? sha biyar ga watan biyar wani bakuman sabon muna cikin littafi ne da ke bayani akan wato bayani akan almahadi waye almahadi na hakika sannan waɗanne ne kuma suka yi da'awar yanci ko aka yi masu sannan kuma da dalilai da hujjoji akan hakan musamman shi almahadi na sudan wanda muka ji ya gina duk bayanansa ne akan khadir alaihi salam ya ce mai kaza ko kuma ya gani a mafarki to muna cikin maganar su mafarke mafarken nau'o'insu da dangoginsu da kuma matsayinsu a shari'ance inda za mu ɗora shi ne wato shafi na 216 a cikin littafin darasi na 36 a yau insha Allah فإذا كانت الرؤيا من الرسول والأنبياء فهي حق لا تكذب wato ita mafarki in ta zo daga manzanni ne ko annabawa suka ce sun gani a mafarki sun yi mafarki to wannan gaskiya ne mafarkin annabawa da manzanni la tukazzaba a karyata ta wannan shine ka'ida ta shari'a bal hiya wahayin ilahi a'a su in ma suka yi mafarki wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala su annabawa da manzanni kenan وقد بادر خليل الرحمن إبراهيم إلى ذبه ولده عندما رأى في المنام أنه يذبهه حقيقة خليل الرحمن شين إبراهيم الخليل wanda ake mai lakabi da abul anbiya Allah ya ƙara aminci a gare shi lokacin da ya mafarki wato gashi na yanka ɗansa a ya gani a mafarki ga shi na yanka ɗansa saboda haka daga gari ya waye sai ya himmantu ya zartar da abin da ya gani a wannan mafarki nashi wa ma zalika illa la'anna ru'yahu huwa hayr bai yi wannan ba sai dan kasancewar mafarkinsa wahayi ne da ba wahayi ba ne ba zai kama ɗansa ya tafiya aiwatar da abin da ya gani a mafarki na yi ba ya yi haka ne saboda wannan mafarkin nasa wahayi ne wannan yake nuna mana mafarkin annabawa da manzanni gaskiya ne kala doktor muhammadu muqaddam wa ghairul anbiya ita qawluhum al haq hakanan waɗanda ma ba annabawa ba suna iya yin mafarki kuma mafarkin ya zama gaskiya wata kunu da la'ilu siriki alaiha bin wato ainihin a bayyana ya zama dalilan da za su sa mafarkin nasu gaskiya ne a gansu ƙarara bayan sun mafarkin abin da suke mafarkin ya auku to sai a ce wannan mafarkin da suka ya zama gaskiya an gane wannan maganar illa annana la nastati'u an najzima bi annaha ru'ya haqqin illa idza tahaqqaqat ala nahwi allazi ra'ahu sahibuhu fi manamihi sai dai mu ba za mu iya mu tantance mu yanke kai tsaye mu ce mafarkin wane da ya gaskiya ba ne a cikin gama garin mutane ba annabawa ba ba manzanni ba za mu iya yankewa ba duk da mafarkin wani yana iya zama gaskiya to ba za mu iya yankewa kai tsaye ba mu ce mafarkin nashi gaskiya ne har sai idan hakan ya tabbata a bisa abin da ya ce ya ganin kuma abin ya kasance mun sha misali a baya kai ne sai kai mafarki bana za a yi aikin haji da kai ga ka ajin bana da kai ake yi ta Allah ya kai mu lokacin haji kuma ka tafi aka yi haji da kai to kaga sai a wannan haji da kai sai a ce ya mafarkin nan da kai ya zama gaskiya an fahimta da kyau ka yi mafarki cewa gashi ainihin za ka haddace ka haddace qur'ani sai Allah ya taimake ka ka haddace qur'ani mafarkin can da ka taɓa ya zama gaskiya kenan amma abin da kai mafarkin in bai haƙaƙu ba bai tabbata ba to ba za mu iya cewa mafarkin ka gaskiya ba ne sai in abin da kai mafarkin ya kasance to sai a ce mafarkin wane ya zama gaskiya domin ya yi mafarki kaza kuma gashi abin ya auku an fahimta da kyau kai ne ke mafarkin za ka aure yarinya kuma sai Allah ya sa ka aure ta an fahimta amma ya ma kuna ta soyayya kana kwanciya sai kai mafarki gashi ka aure ta sai kuma abu ya zo bai tabbata ba wannan mafarkin naka yana bangaren ina kenan ai mun karanta nau'in shi mafarkin abin da ke ranka ne kan ka kwanta bacci da ka kwanta kuma sai ke mafarkin abin da ke damun ka ko an fahimta da kyau to wannan shine yake mana bayanin cewa mafarki banda na annabawa a cikin sauran al'umma ta manzo su ma za su iya mafarki ya zama gaskiya amma ba za mu iya tabbatar da gaskiyan ba sai yin abin ya kasance akhiran azkuru nususa ba'd ahli ilmi fi mas'alati ru'ya karshen wannan fasali da muke ta bayani kan manamat mafarke mafarke da dangoginsu da nau'o'insu za mu cika ne da ambatan maganar malamai ma'abuta ilimi dangane da wannan matsala wa qad ittafaqa jumhurul ulama ala anna ayi shay'in mimma yuntaju an ru'ya idza khalafa shari'ata mardudun dukkan malamai jumhur nasu sun yi ittifaki cewa kowane irin abu ne ya faru ko ya kasance ta hanyar mafarki to idza khalafa shari'a in ya saba ma shari'a wannan abin mardudun za a mai da shi ba za a karbe shi ba an fahimta kai ne kai mafarki ga wani abu kamar yanzu ka ce kai mafarki an baka kaza da kaza na wata ibada kai an baka wani zikiri a mafarkinka ko kuma an baka cewa za ka riƙa nafila raka'a hamsin kowane dare ko ko raka'a ɗari kayan mafarki an baka cikin mafarki wannan to sai kuma ka zo aka karanta hadisan da annabi ya na firfili na dare hadisan aisha ma ita ta ce bai taba wuce raka'a goma sha ɗaya ba ko don kuma ka dawo maganar koma wanda suke cewa salatu laili masana masana da ake ma nabi tambaya sallar dare ta nafila raka'a biyu raka'a biyu ce sun ma wannan hadisin ka ɗauka to kaga kai ka yanke ma kanka hamsin to kaga wannan ya saba ma shari'a in wancan hadisin Aisha ka ɗauka mai adadi sallar dare ta annabi ba wucar ka sha ɗaya in ka ɗauki hadisin da ya buɗe ƙofar cewa annabi ya sallar dare raka'a biyu raka'a biyu ce bai mata adadi ba to kai sai kai adadi kun fahimta da kyau to kaga wannan ya saba ma shari'a ko kai mafarki an baka wani abu gashi kai amma da aka duba sai aka ga ya saba ma abinda da manzo ya zo da shi nan ma duk malamai jumhur sun ittifaqin cewa mardudin za a maida mafarkinka ba za a karɓe shi ba wa in wafaqa hafa huwa imaratun a yu'tana subiha in ko mafarkinka ya dace da shari'a abin da ke mafarkin bai saba ma shari'a ba wannan wata alama ce da za a ɗebe cewa da ita da yake nufi kamar misali kai mafarki cewa ga ka kamar an maka umarni ka rika tashi kana na filfili na dare shin ka rika tashi kana nafila dare laifi ne ba zuwa shari'ance ba shikenan sai kai ta yi ba mafarkin ka ne abin lura ba dama akwai wannan cikin shari'a an gane kayan mafarki cewa an ce ma ka rika biyayya ga mahaifanka ka rika kyautata masu wannan ya saba mu shari'a bai saba ba a rika salloli na farilla da kai cikin jama'a wannan da ya saba ya zo daidai da dama abin da shari'a ya zo da shi wannan sai a ƙara wato amfani da shi wa in lam wa sannan wa lam Khalifa, jazal amalu biha sannan idan bai wato ainihin wa in lam bai dace da shari'a ba mafarkinka wa lam yukhalifha ko bai saba mata ba jazal amalu biha nan ma ya halatta a yi amfani da shi domin mafarkin bai saba ma shari'a ba kun gane kuma bai dace mata ba ta yaki nan wani abu ne da kai kila ɓangare ne ba na ibada ba kila wani ɓangare ne na mu'amala kuma abin bai saba ba misali yanzu kai mafarkin cewa kila ka ƙera mota ko ƙera mota ai ibada ce wani abu ne na duniya zai yi ka ya ƙera mota amma dai ka ba mu labari ka yi mafarki ka kera mota to sai a dawo a ga waƙi'i ka kera ɗin ko kuma a nan gaba za ka kera kake nufi kowa ka ga wani abu ne da wannan bai shafi shari'a ba wani abu ne na duniya sai a ce to Allah ya baka ikon kera mota kun fahimta da kyau wa haka malamai suka ce wa haka ba'du nususihim a nan yanzu za mu kawo wasu nasoshi na malamai da suka yi dangane da mafarki قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرؤية المهضة التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق shi mai taimiya Allah ya ƙara rahama a gare shi cewa ya yi wato tsintsar mafarki da mutum zai yi allati la dalila ala sai wacce ba wani dalili da yake nuna ingancin mafarkin la ya juzu bai halatta a tabbatar da wani abu na shari'a a kan wannan mafarkin bil ittifaq domin ba wani dalili ingantacce da ya nuna wannan mafarkin naka za a iya kafa wani abu na shari'a da shi ya ce duk malamai sun yi tifaki wannan mafarkin la ya juzo an yasbuta biha shay'un imana shay'un min shari'a kina kamar can ba mu manta ba shi almahadi sudani cewa a mafarki gashi ya gani ya zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam da khalifofin nan guda hudu sannan da Khadir alaihi salam ko ba haka muka karanta ba da ku kaga wannan magana da ya faɗi shin akwai wani dalili da zai tabbatar da ita shi dai ga shekarun da ya rayu yanzu ba su wuce shekaru ɗari biyu ba kila ka to sannan kuma ka dubi wa fatin manzo sallam da kwalafa rashiduna. kuma mun karanto da ku an magana ingantacciya Khadir yayi wafaki to shi sai ya ce gashi ya gani cewa a mafarki ko a wani wurin ma ce ya kazatan ya zauna a kujeran manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan magana ya zaka iya tabbatar da wani abu domin yana faɗin wannan dan a da mahadiyancin shi to kaga mahadi al-mahadi shi ibada wato shari'a ce annabi ya tabbatar cikin alamomin tashin kyama na ƙarshe akwai bayyana almahadi to shi na so ya nuna shi ne almahadin to za ka tabbatar da wannan da wannan mafarki na shi kun fahimci maganar wa qala nawawi rahimahullahu ta'ala imam nawawi shi ma Allah ya masa rahama abin da yace inna ru'a inna ra'i wa in kana wa in kana ya ce shi mai gani a mafarki wanda zai ce ya yi mafarki idan wannan mafarkin tashi ta kasance gaskiya ce walakin la ya juzu isbatu hukumin shar'i bima ja a fiha ko da mafarkin tashi ta zama gaskiya ba zai yiwu bai halatta ba a tabbatar da wani hukunci na shari'a bima ja a fiha da abin da ya zo cikin mafarkin hukunci na shari'a kun gane da kyau domin na ɗazuma da muka faɗi zai yi wani a cikin mai mafarki zama gaskiya zama gaskiya amma mafarkin shi ba zai zo da wani hukunci na shari'a ba kuna fahimta sai ce la anna halatan naumi laysar halata dabtin domin yanayi na bacci da hali na bacci ba hali ne da kake sanin mai kake ba wata haƙaiƙin ko lima yasma'uhu ra'i ba lokaci ne da shi mai bacci abin da yake cewa ya ji za a tabbatar da shi ba kana bacci alƙalami ma cewa kai an ɗauke shi a kanka dan baka san me kake ba in kai bacci ka farka sai mu ce tafi ka je kai alwala me yasa dan baka san halin da kake ciki ba ta yi cikin baccin ka kai rihi baka sani ba to ya za mai bacci ya zo da wani abu na mafari a cikin mafarki sannan a zo a ɗau abin a tabbatar da shari'a da shi abin da imamu nan yake so ya nuna mana kenan yace wa qad tafaqu ala anna min shuru'i wato min shuru'i man tuqbalu riwayatuhu wa shahadatuhu an yakuna mutayaqqizan daga cikin sharuɗan malaman hadisi wanda suke sawa a karɓi ruwayarsa sannan a karɓi shaidarsa shine an yakuna mutayaqqizan ya zama a farke ke la mughaffalan ba gafalalle bane wala kasirul khada'i ba mai yawan kurakurai bane wala wala mukhtalil dabti ba kuma wanda bai ma iya haddace abuwa kiyaye su bane wannan imu laysa bi hadhihi sifa imamu nawawi yace kun ga mai bacci duk ba shi da wannan sifofi tare da su shi yasa kenan malaman hadisi wani ba zai zo ya ce musu a mafarki yayi kaza yayi kaza kuma su karbi wannan magana ba saboda hatta abin da ma yake ba a mafarkin ba ka ce za ka ba da labari to sai ka haɗa duk waɗannan sharuɗa ɗin ba a karɓar ruwaya sai daga wanda yake muke yakin ya san abin da yake ba ga falalle ba ba mai yawan kuskure ba sannan kuma ba ma mai yawan mantuwa ba yana haddace komai shi yasa mai bacci shi ba shi da wannan sifofi in ji imamu nauyi. to ya za a yi mutum a bacci ya ce ya ga kaza ya ga kaza sannan ya nemi ya kawo wannan abin cikin addini ya ce a yi a yi shi kun zai yiwu wannan maganar imamu nauyi ce Allah ya masa rahama sannan magana ta gaba maganar ibn al haj rahimahullah babban malami ne cikin malamai na malikiya yake cewa inna Allah lam yukallaf ibadahu lam yukallif ibadahu bi shay'in mimma yaqa'u lahum fi manamihim yace lalle Allah madaukaki bai kallafa ma bayansa wani abu da zai wato mimma yaqa'u lahum fi manamihim da duk abin da zai auka musu cikin bacci Allah bai kallafa musu komai a kai ba dan me saboda an ɗauki alƙalami ya ce da ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi alƙalamu an salasatin an ɗauki alƙalami cak a kan mutane uku adda minhumun na'im hatta ya saiƙi daga cikin waɗannan uku da aka ɗauki alƙalami kansu wanda bai lissafa ya ce da mai bacci har sai ya farka kana bacci shi kenan me kake yi a cikin baccin an ɗauki alƙalami a kanka a lokacin muna fahimta da mahaukaci har sai ya warke waye na ukun da yaro har sai ya balaga duk waɗannan ba alƙalami a kansu to yanzu ya za a yi mai bacci cikin bacci ya ce ya ga kaza sannan abin da ya gani ya ɗauko shi ya kawo cikin shari'a a ɗauka a ɗauka a yi aiki da shi a tabbatar da shi ta hanyar mafarki ya ce shi ya gani a mafarki annabi ya ce shi ne almahadi ko kuma khadir ya ce da shi shine almahadi kuma a yadda shine almahadi wannan ba zai yi ba duk magana fada ake sun fahimta kenan kun gane da kyau wannan ibn al-hajj yake faɗin wannan yace li annahu idza kana na'iman falaysa min ahli taklif domin shi mai bacci in dai har ya kasance yana baccin nan ba shi daga cikin ahli taklifi wanda ake kallafa masu wani abu na shari'a fala yu'malu bi shay'in yarahu fi mana fi naumihi shi yasa ba za a yi aiki da wani abu ba da ya ce ya gani a mafarkinsa tunda komai an dauke mai ba shari'a kan shi shi yasa ya zo ya ba mu labari wani abu a mafarki ba za mu yi aiki da mafarkin ba wancan ma da aka ce ka iya mafarki ya zama gaske abubuwa ne da ka ce kai mafarki kuma ka zo abin ya faru shi kenan sai a yadda da wannan kun fahimta da kyau gida cikin malamai har yau akwai kalal allama ali ibn sultan muhammadu al-qari rahimahullah shi ma ga abin da ya ce wato la da ala ru'yatil manam fi ghairi an biya ba a dogaro da duk wani abu da ake gani a mafarki in ba wato annabawa abin da suka ce sun gani ba sai a haƙƙin annabawa da manzanni su ne duk sadda suka ce sun ga kaza a mafarki shi kenan za a yadda ɗari bisa ɗari domin yanki ne na wahayi suna su ma annan ru'a ta taji ila ta'birin yunasibu ra'i aw ghayrihi fi hadha al-maqam yace tare da cewa shi fa mafarki ma haina buƙatar wato ta'biri shine fassara wacce za ta dace da shi mai mafarkin ko waninsa da kuma irin makamin ma da ya mafarkin mutum ya zo mafarki kamar da muka karanto anuwa ɗinsa a baya ga wanda suka iya fassarar mafarki suke da ilimin sai sun san a hawa na wannan mutumi ɗin ko sai mun sai an san halayyar shi da me ke damun shi wani irin situation yake ciki da duk waɗannan abubuwan sai an karance su da ya zo yana bayani sai a gane irin mafarkinsa an gane maka kawai mafarki wanda ya shi baka san a halayyarsa ba baka san irin matsayinsa baka wane ne ka ce shi yasa fassarar mafarki malamai da yawa ma nisanta ta suke suna gudu saboda me saboda karka je ka auka cikin wani abin wanda ba shine daidai ba an fahimta da kyau yake ƙara bayani shi wato muhammadu ƙare yake cewa falau furi da anna ahadan ra'an sallallahu alaihi wasallam a ƙaddara mu farlanta mu ƙaddara cewa da wani zai zo ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarkinsa kenan wa amarahu bi fi'li shay'in aw tarki shay'in ala khilaf qawaid al-islam amma manzo inda da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce sa da wani abu ko ya hane sa da wani abu wanda ya saba ma ka'idojin musulunci kuma ci maganar to anan fa laysa lahu al bi amru bi ijma'il ulama anan wurin wato babu yadda za a yi ya tashi wannan shi a karan kan shi ce zai abin annabi ya ce ya yi a inda kuma cewa yayin ya saba ma shari'a ko kuma ya bari wurin da kuma ya saba ma shari'a can inda aka ce yayin inda aka ce kar a yi ne sai shi aka ce mai yi. ina jin kuna fahimta ai wannan wazihi ne ko yanzu irin su ce riba su zina su kashe rai da waye kowa ya san sa shari'a mai matsayin su haramun to wai iyazu billahi shi sai ya ga annabi wai annabi kuma ya marce shi ce ya je ya ɗaya daga cikin waɗanta ayyuka ya yi daidai zai aikata za a yi da wannan haka kuma ka ga wajen abin da aka hana ne annabi ya umarce shi haka kuma abin da aka ce annabi ce mai shi ya ga annabi ya ce mai ya bar ya daina kamar sallah ko zuwa sallar jam'i zuwa ziya abin nan zuwa abin nan abin nan ga yan uwa ko zumunci duk abuwa sai ya ga annabi ya ce mai shi kai zai aiki da wannan mafarkin ya ce bil ijima duk ijima'i na malamai abinda suka ce wannan ba zai yi abin ba shaidan ne kawai babu wani maganar ya ce ya ga annabi kuma annabi ya umarce shi da wannan ko wake umarni da alfasha sai shaidan da yan barandansa shi manzo sallami yana umarni da kyakkyawa ne da shi da wanda suke tare da shi na muminai amma shaidan da shi da yan barandansa to kaga ya ce ya mafarki to ka'ida yake so ya gaya mana duk mafarkin da mai shi zai yi ya ga an umarce shi da abin da ya saba ma shari'a kuma wanda ya umarce shi ya ce annabi na ya umarce ƙarya yake kai tsaye kawai ka ce ƙarya kake domin faɗin ma abin babban laifi ne in ya faɗi hakan a ja mashi kunne domin magana ce babba take ta saba mu shari'a an fahimta wa qala al-allamatu shawkani rahimahullah inna shari'a alladhi shara'ahu Allah lana qad kammalahu Allah azza wa jalla al-imam shawkani shine mai wani littafi kenan mai nailul autar tafsir abin ne ke littafi ne da ya sharhi na wasu ahadisul ahkam mana wani littafi ne yake da shi ha shaukani imamu shaukani yana da tafsiri ko da sunan shi ha yana ɗaliban ilimi ɗin ne ha rika samun ɗaliban ilimi su rika karatu na littattafai na malamai san malamai kuma san littattafansu mun gane da kyau to wannan babban malami ne da aka yi shi a yaman shi ma malami da ya rubuce-rubuce kuma ya sha gwagwarmaya da bayanin sunna yake cewa inna shari'ar laji shara'ahu Allah lana lalle shari'an nan da Allah ya shar'anta mana ita kad kammalahu Allah azza hakika Allah mabuwayi da daukaka ya kammala mana ita shari'a cif cif wa qala yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku a wace rana kinan yau mu arafa yau mu hajjatul wada yau mu hajjul akbar rana hajjin nan babba da annabi da ɗimbin sahabbansa hajjinsa na ƙarshe kinan na ban kwana hajjin da daga shi kowa wasu suka fahimta daga nan kuma addini ya cika Ina Allah ya saukar da wannan ayar a arafa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika maku addinin ku ku musulmi kenan ko eh wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata shine dai addinin sannan wa raditu lakum al-islam dina na yadda muku da musulunci ya zama shine addini na duk wani abu da za a kira shi addini in ba musulunci ba ba addini bane ko da masu shi sun kira shi addini shi yasa addini yake zuba da mufradi in ka jala cewa adiyan sai dai a tarihi ko a wurin karanta buwa na aƙida na. an gane saboda haka ainihin wannan rana ta hajjin ban kwana da annabi yayi a ranar wannan aya ta sauka tun daga nan wasu suka fara ji a jikinsu to fa addinin nan ya kuma cika tun daga aya a yau na cika maku addinin ku wannan shine addinin musulunci sannan wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika maku ni'imata wa raditu lakum al-islam wannan kalmomi ko jimloli guda uku da suka zo suna da ƙarfin hujja akan duk wani kuma da zai zo da wani abu bayan abin da annabi ya zo da shi ya ce wannan ma addini ne a yi shi wannan shi ne kullum inda muke shan bamban da wanda mu kullum ƙoƙari muke mu yi abin da ya dace da sunna kuma da wanda su suke ganin a iya buɗe ƙofa a shigo da wasu abubuwa su ma a yi a ce addini ne a iya fahimtar mu wannan aya ta kulle sai ne shine imamu shaukani yake cewa walam yabqa ba'da zalika hajatun lil ummati fi amri dinaha bayan wannan rana da aka saukar da wannan aya ba wani abu da ya sauka da ya saura na bukata ga wannan al'umma dangane da al'amarin addinin ta babu shi ba ta bukatar komai kuma da za a kirkiro a saƙa shi a ce shi ma gini ba a bukata tunda Allah ya ce ya cika abin da aka ce ya cika sai mai kuma in aka zuba ruwa ya cika a kwano aka zuba me zai sai dai zube ba zai shiga ba so da haka haka addini yake in ka ce za ka saka mai jin da ba zai shiga ba ba zai karba ba dole ya riga ya cika imamu ne yake cewa waƙadin ƙada bi'sa da tablighi shara'i wa ne habil mauti kuma har wa yau in kada kilbisa sake aiko wani manzo shi ma da saiwa zai zo da wani sako na shari'a shi ma in kada a ya riga ya yanke babu saura an riga an yanke wannan a ce ga wani manzo shi kuma zai sake zuwa da wani sako babu annabi shi ne cikamakin annabawa shi ne khataman nabiyina wa imamul mursalin cikamakin annabawa kuma shugaban manzanni hatta ulul azumi minar rusul shine shugabansu to kaga nan shi ma an kulle wannan kofar wani wanda zai zo da shari'a ko ya zo ya ce zai kara bayaninta yadda da da yadda take wannan shi ma an yanke shi mauti da wafatin manzo sallallahu shi kenan ba wani kuma wanda zai zo yanzu ya ce ga shi ma an saukan mashi ya gani a mafarki wani kadir ya gaya masa waye ya gaya mai babu saura in ji shi imamu shaukani yace wa bihaza ta'lam anna law qaddarna dhabtan na'imi da wannan ne zaka sani kai mai karatu ko mai saurari da za mu kaddara cewa mai bacci ma zai iya zabti wato zai iya sanin me yake shine zabti a ci a kaddara ma wai mai bacci yana iya fahimtar wani hali yake ciki mu kaddara haka yace lam yakun mara ahu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam aw fi lahu hujjatun alai wala ala ghairihi min al'umma ba zai taɓa yiwuwa ya kasance sallallahu alaihi wasallam au fi'ilihi ko aikinsa ya zama hujjatan alaihi hujja shi a karan kanshi ya ɗau abin ya aiki da shi wala ala ghairihi balle ya ce wani kuma zai yi min al'umma daga cikin al'umma ba ku ci wannan ƙarin maganar ba muƙaddara mai bacci ma a ce yayin da yake baccin kamar ya ƙazatin yake tunda ai ba za ka iya cewa mai bacci zai yi san me yake ba duk takalirin da za ka yi to ka kaddara baccin ba bacci ba ne ko sai ce ya gani ai a wani wurin ca suka ya kazata ko ba wani wurin haka kai zai ca ba an ba shi kaza ya kazata lama naman ko mu shafa hatan za kaza kaza to duk mu kaddara hakan ma a kaddara ba a mafarkin bane ya kazatan ne sai ya ce ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wani abu a yau to za mu yi aiki da wannan saboda mai alyawma kamar cilakun naku. an gama cika addini kai yanzu in ka zo ka ce an ba ka wani abu da sunan ibada mu yi shari'a za mu ce ya aka yi dacin ba a ba manzo ba sai kai za a ba yanzu kenan ya aka yi kenan haka kai an baka ka je kai shi ne ce bai halatta aiki da wannan ba a karan kan shi balle kuma har ya kallafa ma sauran al'umma ce su yi almahadi da ya ce shi ya kazatan ya ga kaza kaza an ce shine almahadi ya yi aiki da haka a karan kan shi shine almahadi ya kira al'umma cewa a yadda shine almahadi har ma wanda bai yadda da hakan a ce mai kafiri ne kaga wannan magana ce cin ba za mu yadda da ita ba saboda ne ba a ƙara wani sabon hukunci bayan saukar da alayhi akamal lakum dinakum an cika addini sabai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai suna ganin ba wani abu da zai amfani wannan al'ummar ko da tsuntsu ne zai wuce ta kansu annabi ya san akwai alkhairi tare da tsuntsun bai bar duniya ba sai da ya gaya musu wannan alkhairin ko kuma da wani shari tare da tsuntsun bai bar duniya ba face ya gaya musu akwai shari tare da tsuntsun nan ma'ana komai ya gama kalkale shi ya faɗi shi ya isar shi yasa a wannan rana arfa ɗin da wannan aya ta sauka ya ɗaga yatsansa sama ya ce Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida na isar ƙadiban laktu risala na isar da saƙo ya tankwara yatsan zuwa ga sahabbai ya ce kuma ku shaida na isar to dan Allah yanzu ka zo ka kirkiro wani abu a cikin addinin nan ya zake da wannan aya ya zake da aikin manzo da ya rana kuma akwai tuhuma tuhuma ce ga manzo sallam kamar kana cewa shi ya rage wani abu sai kai yanzu kai ka san shi ka sa kalo shi ka saka a cikin addini kuma dan ka san kai tsayen ka fuje ba za a yadda ba sai ka ce annabi ya baka ko khadir ya baka ko a mafarki ko kuma ya kazatar to ko muƙaddara ka ce ka ga annabi a fili ya baka wani abu aka laluba a cikin aya babu shi aka wawuka cikin hadisai na manzo babu sai mu ce ba za mu yi ba kai ma muna kiran ka a jawan nan kuma kan na shari'a na gaskiya kun fahimta da kyau malami na ƙarshe da za mu kawo a matsayin misali daga cikin malaman da suke magana akan mafarki ba a gina shari'a kan shi da wani abu na ibada kala sheikh abdulaziz bin baz rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malamai wanda sun shafi wannan zamanin kinan shine sheikh abdulaziz bin baz ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi a saudiya shi ma rahimahullahu dan ya rasu abinda yake cewa amma yake madul manamati sai isbatu kauni fulanin huwa mahadi mahdi wa huwa mukhalifun lil adillati shar'iyya li ijma'i ahli al wal iman yake cewa lallai wato amma i'timadul manamati a ce za a dogara da mafarke mafarke fi isbati kauni fulanin huwal mahadi mahdi wajen tabbatar da cewa wane shine almahadi kasan suna da yawa da muka karanto suna da yawa kuma dukkan su galibi wanda suka yi da wannan ko kuma ba masu suka yi masu ka ga duka ana me jingina abin zuwa ga mafarki to yace dukkan wanda kasancewa ne a ce za a tabbatar masa da mahadiyanci ta hanyar mafarke mafarke dogaro da mafarki yace fa huwa mukhalifun lil adillati shar'iyya wannan ya saba ma dalilai na shari'a da ijma'i ahlul ilmi wal iman da ijima'i na malamai ma ma'abuta ilimi masu imani sun san wannan ya saba ma shari'a saboda dime nassoshi da suka tabbatar da almahadi da siffofinsa da komai su kuma duk wanda aka musu da a wannan ko suka yi kansu za ka ga ba su da wannan siffofin shi yasa wasu da kansu suka yi raddi suka ce ni ba ni ne almahadi ba ga dalilai ga dalilai na suka kora abincin a zamaninsu ba su yadda ba wanda suka ce sun yaddan su ne ake ta fama da su wanda irin irin su ne muke magana a nan yanzu kun fahimta da kyau to yake cewa li'annal mura'i mahama kasurat la yajuzu al-i'timad alaiha yace domin su wato ababen gani din ko abin da aka gani din shine mura'i wanda wato ababen da aka gani a mafarki din mahama kasura duk yadda suka yawaita la ya juzul itimadu alaiha bai halatta a dogara da su ba a cewa ne ya yi mafarki nan ya yi a can can ma ya yi so da yawa dai ya yi gashi nan shine almahadi ya yi kaza duk wannan ba zai sa a dogara ba da khilafi ma sabata bihi shar'il mutahhar domin ya saba ma abin da ya tabbata na shari'a mai tsarki da sai ingantattu mu mun ji sifofin almahadi nan gaba ma za mu kare jin su inda za mu yi muƙarana da almahadi na hakika da kuma wanda yake ba na hakika din ba mu ji sifofin yadda suke la'anna Allah akmala lana dina domin Allah ya riga ya cika mana wannan addinin wa akmala li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi risala kuma ya cika wato ya cika mana mu addinin mu kuma ya cika mana manzanci da risala ta wannan al'umma ta hanya aiko annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam risala ita ma an gama ba wata risala kuma nan gaba da Allah zai aiko mu wani manzo watan ma alaihimun ni'ima ya cika mu wannan su al'umman ni'ima da Allah ya yi masu yayi mana qabla wafatihi alaihi salatu wasalam tun gabanin manzo ya wafati duk wata ni'ima a cikin addini an cika mana ita iyakaci abinda zamu mu bi mu sami ni'imar kawai amma maganar mu kirkira babu shi yasa suke cewa dukkan alkhairi yana cikin bi kuma dukkan sharri yana cikin kirkira eh alkhairu kullu alkhairi fi ba wa sharru kullu sharri fi alibtida dukkan alkhairi yana cikin kabi manzo kawai ba abin da ya rage maka kabi ka shiga aljanna dukkan shari shari da ya kare a matsayin shari shine ka balle mu hanyar manzo ka je ka kirkiro wani abu na daban shi yasa Allah yake cewa ne ko a cikin ayatin sura an'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili haka Allah yake ko wannan ita ce hanya ta tsodar miƙaƙƙiya har gidan aljanna ko ta kada ku bi 'yan hanyoyi na daban-daban kina na wanda ba hanyar Allah ba sai su raba ku da wannan hanyar ta Allah kwaya ɗaya ita ce hanyar manzo shi yasa ku tsaya kanta kar ku bi waccan kowace akwai shaidan a kanta yana kira haka Allah ya sauka mana da wannan aya annabi ya karanta masa kuma har yau har gobe muke maimaita ta a kunnuwan mu dan mu sani cewa in ka ga wani ya fanɗare dama Allah ya nuna za a fanɗare din tunda ya ce ga hanyarsa kuma ga wasu hanyoyi daban ku bi hanyar tashi ka ku bi waɗancan ɗin Allah ya sa mu gani ƙarshen magana ta shi ibn baz yake cewa wato fala ya juzu li ahadin an ya atami da shay'an min al ahlam bai halatta ba ga wani kowaye shi ya dogara da wani abu na mafarke mafarke fi mukhalafati shar'ihi alaihi salatu wasalam wajen saba ma shari'arsa sallallahu alaihi wasallam domin yanzu in ka ce ka yi da almahadi na sudan ko wani almahadi a can magrib ko a ina ne ko a ina ko wani a sakwata kwanan nan da ya fito aka yi taska shi a bidiyo da ɗan rawaninsa yana kaɗa kai shi ma yana ta bayani akwai wani almahadi in ba ni ba ni ne almahadi ba yana ta bayani fa kwanan nan a hoto a gashi nan a cikin abin bidiyo a whatsapp to zidan allah wannan <laughs> bayani da ya yi ba ya saba mu shari'a ba ta ina ya bi wancan an ce zai zama jikan annabi ne ko kuma ga sifofi in ya bayyana lokacin adalci duk zai cika duniya to yanzu akwai adalci yanzu a wannan halin da muke ciki a ta kwana nan aka yi shi Allah ya sauƙaƙe to saboda haka akhiran na kowul ƙarshen wannan babu hasɗin muke cewa ala sabilil misal qad tabayyana lin-nasi al-yawm أن تلك الرؤيا التي رآها بعض الناس وهي في جملتها تشير إلى أن المدعو محمد عبد القحطاني والمهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن صادقة wato ainihin hakika wato ya bayyana ga mutane karar sun sani wazihi cewa waccan mafarki wacce wasu suka gani a mafarki wasu mutane cewa abinda ta ƙunsa mafarkin take nuni cewa wanda ya da'awar mahadiyancin nan mai suna muhammad abdullal ne banda shi na sudan kafin shi mun karanta wannan kun gane kun tuna shi waya mafarkin cewa huwal mahadi shine almahadi allazi bashara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda nabi ya bushara da shi zai bayyana lam takun sadiqa wannan mafarki ba ta gaskiya bace ba mafarki ce ta gaskiya ba la'anna zalika rajul laysa huwa al-mahdi domin wannan mutum Muhammadu Muhammad Abdul Qahdani ba fa shine al-mahdi ba duk da sunan shi ya dace da sunan manzo ko sunan babansa ya dace da sunan baban manzo duk da haka dai ba shi din bane ai ba ita kaɗai ce sifar ba ita ma sifa ce amma ba ita kaɗai ba ko sauran sifofin to sauran ba su dace ba kenan da shi saboda haka ba shi bane wa illa law kana huwa lam yuqtal in ko da shine aida ba a kashe shi ba na sudan ma ga kashe shi kai ko wa sannan wala baqiya hatta yamla al-arda adlan kama muli jawran wa zulma shi na sudan ba a kashe shi ake ba sai dai da turawa suka zo suka ci su kuma da yaƙi suka je suka tone gawar da suka tone suka fitar da kokon kwanyar shi saboda wulakanci irin na turawa Turawan ingila suka cire kokon kwanyar suka kai shi can ɗakin tarihi na ingila a wannan zamanin saboda rashin mutunci kaga ba daidai ba ne gawa mamaci ya rasu yana cikin kabarinsa a je a tone shi Allah ya rufe asiri to shi wannan alƙaƙa ne ɗin shi kashe shi aka yi to saboda haka abinda ake so a nuna mana cewa sifofin almahadi na haƙiƙa ɗin na gaske shi duk waɗannan sifofi ya sha bamban da irin nashi wanda annabi ya faɗa mana wala baqi hatta yamla al-ardh adlan kama muli'at jawran wa zulma kuma da lokacin shi shi wannan Muhammad Abdul Qahdani din da duniya gaba ɗaya ta cika da adalci wato ainihin da zaman lafiya kamar yadda ta cika da zalunci da rashin adalci fazalika min alamatihi sabita fil ahadith domin waɗannan duk suna cikin siffofin almahadi tabbatattu na haƙiƙa ɗin wanda suka zo cikin ingantattun hadisai kamar yadda dai insha Allah za mu ji nan gaba wallahu alam Allah shine masani saboda haka shine karshe wannan mabhas wanda yake muhimmicin abinda abinda ya kamata ka fahimta magana Khadir alaihi salam da maganan mafarke-mafarke yawanci da su ake gina da maganar ilhama da su ake gina abubuwa na bidi'o'i da abubuwa da za a ce an gani a kokarin a ce su ma addini ne a zo a yi to in ka fahimci darasin nan wani wanda zai zo ya ce maka ya gani a mafarki an ce a yi kaza ko ku yi kaza ko a yi bar kaza to lallai in ka fahimci karatun nan ina jin ko ba abin da zai kara rudaka an fahimta da kyau to nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci mun ce za mu shiga mabahasi na gaba ina ji lokaci ba zai ishe mu ba abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah أشهد أشهد الله أشهد za mu zo mai karatu na hukunce-hukuncen azumi mun karanta hukunce-hukuncen azumi a cikin ah, alwajiz mun karanta shi a wurare daban-daban amma duk da haka za mu sake maraja'a don mu tuna makamman wannan kunce-kunce ɗin Allah ya sa mu dace abin da muka karanto baka da tambaya na to Allah kai mana jagora abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama saboda tsira a gare mu Allah ka tabbatar mana da aƙidan mu Allah ka ɗora maka hanya ta magabata wata hanya ta karkata wacce take ba ta daidai ba Allah ka cire mu daga kanta Allah ka tsare mu daga gare ta Allah ka mana katanga daga shedan da ɗan barandansa wannan gwamnati ta mu addu'a muke Allah ya taimake ta ya mata jagora ya ba ta ikon yin daidai ya ba ta mashawarta gari in an ba ta shawara Allah ya ba su ikon ɗauka muna roƙon Allah ka sauka mana da damina mai albarka Allah ka sauka mana da alkhairanka ka saukar mana da yalwarka da wadatarka da arzikinka duk yanayi na kunci Allah ka yaye mana matasan mu Allah ka shirya mana da su Allah ka sanya mana da su Allah ka ɗora su hanya madaidaiciya wannan al'umma Allah ka yi mata gamdakatar Allah ka ba ta dacewa Allah ka ban mu kan hanya ta manzo sallallahu alaihi sallam. wanda suke fama da rashin lafiya na asibitin na gida Allah ka tashi kafaɗinsu masu lafiya Allah ka kare su da imani Allah ka kare su da imani wanda suke neman addu'a don kyautata mana zato dukkan mu da mu da su muna roƙon Allah ka biya ma kowa bukatunsa na alkhairi Allah kai ka san bukatar kowa a cikin mu Allah ka ja mana mu na alkhairi na sharri ka canza su zuwa ga alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk